وفي السماء رزقكم وما توعدون kuma a cikin sama arzikinku na duniya da na addini yake kuma a cikinta ne abin da yake muku alkawari na alheri da sharri yake